Masu kallon mu barkamu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci, kamar koyaushe, a yau ma. Dan wasa Lautaro ya bayyana irin farin cikin da yake samu a Inter Milan duk da alakarsa da Real Madrid. Lautaro Martinez ya ce yana samun farin ciki a Inter Milan duk da raɗe-raɗen da ake yi na alakanta shi da koma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid. Dan wasan na Argentina ya fara kakar wasa ta bana cikin yanayi mai kyau. Ina dan wasan mai shekaru 26 ya zira ƙwallaye 12 a wasanni sha uku na farko da ya buga a gasar ta Serie A har da ma gasar zakarun turai ƙungiyar kwallon kafa ta barcelona na zautun ɗan wasan ƙasar mexico santiago gimenez duk da cewa zakar na spaniya sun san cewa ƙungiyar ta ɗan wasan finod za ta buƙaci a biya kuɗi mai yawa kamar yadda wata majiya ta shaidawa jaridar espn Gimenez mai shekaru 22 ya kasance cikin bajinta a kakar wasa ta bana inda ya zira kwallaye goma sha uku a wasanni goma da ya buga a gasarsa da kuma wasu guda biyu a gasar cin kofin zakarun turai da ya buga inda suka doke kunya kwallon kafa ta Lazio da ci uku da ɗaya. Kungiyar ta Catalan ta yaba da yadda ya yi saurin sabawa da wasannin turai barcelona ta aiki da wakilai daban-daban don kallon wasan santiago gimenez tun lokacin da ya koma finot daga kurul azul a shekarar 2022 inda suka ƙara sa ido a kansa a 'yan makonnin nan an kwatanta shi a matsayin mai zira kwallo a raga kamar tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona Luis Suarez. Barcelona za ta ci gaba da sa ido kan dan wasan a cikin watanni masu zuwa inda wata majiya ta kara da cewa shi dan wasan ne da kungiyar ƙasarsa ke kira a nan gaba amma yarjejeniyar amma yarjejeniyar nan take za a fuskanci matsaloli da dama da fara da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta riga ta amince da yarjejeniyar da ta kai euro miliyan 30 na farko zuwa 31 mai yiwa nan gaba ta tashi zuwa euro miliyan 61 an bayyana cewa dan wasa Jude Bellingham kamar yadda ya je dakin taro na Chatlet da ke birnin Paris a yammacin ranar Litinin mutane da yawa sun nuna masa cewa dan wasan yana da hazaƙa sosai kuma dan wasa ne wanda yake mai da hankali idan ya shiga filin kwallo. Da yawan mutane sun fara cewa Jude Bellingham ana tunanin cewa zai iya dawowa karɓar balin di'o da kansa nan ba jimawa idan ya ci gaba da nuna ƙoƙari a cikin wasan ƙwallon ƙafa. ɗan wasan mai shekaru ashirin wanda ya je birnin Paris domin karɓar kofa trophy da aka baiwa dan wasa da ake baiwa dan wasa wanda ya fi fice a duniya 'yan ƙasa da shekara 21 dan wasa Jude Bellingham shine ya lashe wannan kyauta. To anan ma dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid Vinicius Junior ya saka hannu kan ci gaba da taka leda a kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid har zuwa shekarar 2027. Dan wasan mai shekara 23 dan kasar Brazil ya buga wa Real Madrid wasanni 235 da cin kwallo 63 da cin kwallo 63 tun bayan da ya koma Spaniya da taka leda a shekarar 2018. Ya lashe kofi tara a kungiyar ciki har da gasar zakarun Turai shekarar 2022 wanda shi ne ya ci kwallon da Real Madrid ta doke Liverpool a birnin Paris a Faransa. Sai dai dan wasan na fuskantar cin zarafi a filayen wasa da dama a wasannin da yake yi a Spaniya. Dan wasa Vinicius Zino ya fara wasa a Flamingo daga nan ya koma Real Madrid matakin dan shekara 18 a lokacin dan wasan na tawaga Brazil ya lashe La Liga biyu da gasar Champions League a shekarar 2022. A ranar Litinin ne dai dan wasan